وما هو الا ذكر للعالمين alƙur'ani da aka saukar maka ba komai ba ne face wa'azi da tunatarwa ga mutane da aljannu